sunna wal jama'a mutum sai dole zai kudurta cewa lalle ta lalle alkiyama tana nan ta babu su a cikin ta wa anna Allah ya ba su man ya mutu sannan Allah madaukakin sarki zai kare duk wanda ya mutu kama bada abun ya aulu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya fare su haka kuma zai dawo da su za su ma'ana za su dawo da Allah madaukakin sarki ya fare su wannan matsala ce wadda take da alaka da imani domin imani da ranar tashin alkiyama rukuni ne daga cikin rukunin imani guda shida kamar yadda ya zo a cikin hadisi jibril wanda imam muslim ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka tambaye shi dangane da الإيمان من الله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره كذا واليوم الآخر شيء ranar tashin القيامة saboda haka imanin da ranar tashin alkiyama wannan wajibi ne duk musulmin da bai yadda da ranar tashin aljama ba wannan mutumin ba a sa shi daga rawan musulmai dole imani mutum ba zai zama musulmi ba har sai lokacin da ya imanin da cewa akwai wata rana sunan ta ranar tashin aljama tana nan za ta zo sannan wannan suna ne wanda ya shafi sunayen tashin alƙiyama tashin aljama tana da sunaye ranar kiyama tana da sunaye daga cikin ranar ranakun sunayen ranakun kenan akwai asa'a kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa yawma taqumu sa'a yuqsimul mujrimun ma alladhi tughayra sa'a ranar da alkiyama za ta tsaya ma'ana mujrimai masu laifi za su zo shi ta rantsewa cewa ba su zauna a duniya ba ce. dan wasu mintuna na abu ko awanni ko dan wani lokaci dan kadan kaga wannan yana nuna cewa daga cikin sunayen tashin alkiyama akwai asa'a sannan daga cikin sunayen tashin alkiyama akwai alkiyama yawmul qiyama Allah madaukakin sarki ce la uqsimu bi yawmil qiyama kaga kenan Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa tashin alkiyama daga cikin sunayen ranar akwai yawmul qiyama Allah ya ce a cikin suratul baqara Allah ya ce wa yawmul qiyamati yuradduna ila ashaddil azab ranar tashin alkiyama za a ce za a dawo da su zuwa ga azaba mai rai sanan daga cikin sunayen tashin alkiyama akwai yawmul fasl Allah ya ce hadha yawmul fasl jama'anakum wal awwalin wannan shine ranar tashin alkiyama ranar da za a rarrabe tsakanin mutane tsakanin mumini da kafiri tsakanin wanda ya da'a da wanda bai da'a ba wannan ranar fasil ranar da za a fayyace za a rarrabe tsakanin mutane sannan daga cikin sunayen ranar tashin alkiyama akwai yawmuddin alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki jin ko maliki jin kaga jin yana daga cikin sunayen alkiyama sannan Allah madaukakin sarki ce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 abubuwan ciki sai a hankali akwai tashin hankali da firkici ana gaya mana wannan ne saboda ya zama mun yi tanadi a wannan ranar domin in ka duba duk sunayen ranar kowanne a cikin akwai tashin hankali ta ga kowanne ka yana mun cewa ba ke kekere ba a wannan ranar kagar kuma dole mutum ya gyara aikinsa saboda ya yi tanadin tunkarin wannan lokacin da zai zo wadda babu makawa wannan tashin alkiyama wani abu ne wanda Allah madaukakin sarki yake banta da saninsa babu wani wanda ya san ilimin tashi an kiyama sai Allah Allah mai rubuta sai ce inna Allah indahu ilmus sa'ati wa yunzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma la taksibu gada wa ma tadri nafsun da, ayyi ardin tamut zuwa karshen ayi inna Allah indahu ilmus sa'a shi ta a hadisi ingantacce aka tambaye manzon amma Allah ya ce mafatihul ghaib khamsu mabudin gaibu guda biyar wanda babu wanda ya sani sai Allah subhanahu wataala sai manzo Allah ya ambaci tashin alkiyama cewa yana daga cikin abubuwan da babu wanda ya sani sai Allah shi yasa a cikin hadisi Jibril na Abdullahi dan Umar na Umar radiyallahu anhu yake aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Jibril ya tambaye shi fa akhbirni an sa'a sai ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il wanda ake tambayar bai fi wanda yake tambayar ba sanin cewa babu wanda ya ne in ba Allah ba kenan kaga wannan Allah subhanahu ala ne ya san ranar kuma ya zama bai bayyana wa kowa ba saboda hikima irin ta Allah subhanahu ala. domin akwai hikima rashin gurin rashin bayyana wannan ranar shi ta Allah da kusurta ce ce la ta'tikum la ta'tikum illa babda ba za ta zo muku ba in ba ba za ta zo muku shi sa Allah sun sai a cikin suratul faha yake cewa inna sa'ata atiyatun akadu ukhtiha litujza kullu nafsin bima taqa lalle ranar tashin alƙiyama kana nan tana zuwa tana nan tafi akadu ukhtiha na yi kokarin goye ta ba don komai ba litujza kullu nafsin bima taqa saboda kowace rai a taka mata da abin da ta aikata yana da gaske cikin Allah subhanahu wa ta'ala ya koye ranar tashin kiyama ya zama babu wanda ya sani sai shi subhanahu wa ta'ala saboda ne saboda kowa ya yi gudun ya yi aiki mai kyau sannan Allah madaukakin sarki shi yake banta da sanin waɗannan abubuwa na wannan ranaku wanda babu wanda ya sani shi Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka bayyana sannan tashin alkiyama Allah madaukakin sarki zai tashi mutane ne zai dawo da su ne kamar yadda suke a da shi yasa malam ya amfani da kalmar kama ba kama mana malam yake cewa kamar yadda muka kawo malam yake cewa ah, wa anna Allah yab'athu man yamut da cewa anna Allah yab'athu man fil qubur ba domin Allah madaukakin sarki a cikin sautul hajji ya ga mana anna Allah yab'athu man fil qubur to saboda kar mutum ya yi tsammanin cewa iya wanda suke cikin kabarin ko Allah madaukakin sarki zai tashe su da ba ta cikin kabari Allah madaukakin sarki nan bai tashe su shi ka malami amfani da wannan saboda ya nuna maka gamanne ne duk wanda ya mutu to Allah madaukakin sarki zai tashe shi sannan idan Allah madaukakin sarki ya tashe shi zai dawo masa da sa ne na da kamar yadda ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa kafin a yi tashin alkiyama wani ruwa kamar yayyafi zai ke sauka idan ya sauka a kasa idan aka binne mutum kowane abu a jikinsa zai iya riɓewa da makasa in ban da wani kashi wanda ake ce masa ajabu zana Su wannan kashin lullun baya baya lalacewa duk inda aka aka komo ajabu zana yana nan a cikin kabari inda za ka duba sai dai in ya shiga wani lungu amma yana nan to idan wannan ruwan ya sauka akan wannan kasar ya taɓa wannan dakin da sauransu din namu jikin mutum zai dawo kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai abu ayi tabi a mutum wanda yake aljanna ya je shiga aljanna wanda kuma ya shiga wuta Allah mu da kusan sai ya kare mu ya shiga wuta kenan wannan yana cewa ashe Allah subhanahu wataala zai raya mutane ne zai dawo musu da gangan jikinsu ba wai wani sabon gangan jiki za a yi su ba domin Allah madaukakin sarki yake ba mu labari domin wannan shine asalin abubuwan da kafirai suka ka, Allah ta bala ajibu an ja'ahum munzirun minhum fa qala al-kafiruna hadha shay'un ajiz ay idza mitna wa kunna turaban zalika raj'un da'if shi wannan abu ne wanda yake ne sa a a ce bayan mun mutu mun da makasa kuma a dawo da mu yasa Allah mu da sarki yake musu radda yake cewa kad alinna ma san usul abdin ai mun riga mun san abin da kasa take rigewa daga cikin haka za mu yi dawa da shi mai sauki ne a gurin Allah subhanahu wataala sai ta Allah madaukakin sarki saboda tabbatar musu cewa za a dawo kuma za a tashe su kamar yadda shi Allah ya ce mallaje na kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma la tunabba'unna bima 'amiltum sai Allah ya ce wa dhalika 'ala Allah yasir wannan mai sauki ne a gurin Allah subhanahu wataala an fahimci wannan saboda haka Allah madaukakin sarki zai dawo da mutane da asalin gangan jikinsu da suka mutu da shi wanda wannan misalci ne a gurin Allah ba muna karanta Allah ba mu labara cikin suratul baqara annabi Ibrahim Allah madaukakin sarki yake ba mu labari yake cewa qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhil mauta qala awalan tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi sai Allah madaukakin sarki yake maka fuz arba'atan min al-khair fasuhunna ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا معنى سيدما النبي Ibrahim kamar yadda malaman tafsiri suka kawo kamar yadda ka kasir ya kawo daga magabata to annabi ibrahim da ya zo sai ɗebo tsuntsayen guda hudu sai sa su a guri ɗaya daddaka su ya daddaka su suka zama sun kirku dukan su a guri ɗaya sai ya raba su guda hudu ya ɗauki wannan ya je aji akan wancan dutse ya ɗauki wannan haka ba za a ce iya na jikin wannan bane kadai. aka dauki wannan aka dauki wannan aka dauki wannan aka dauki wannan aka je aka je aka aje ya kira su shi kenan sai ga sai sun taso to Allah mu madaukakin shi da yayi wannan akwai abin da zai iya ba Allah da ya halicci mutane a karan farko kuma sai ya zama dawo da su ya zama da wahala asali babu su ya kirkira halittar su ya kago shi sai zama sun mutu sun zama kasa sai a ce kuma dawo da su zai zama wahala inda akwai abin da zai zama wahala shine shine halittar nasu saboda haka babu wani abin da zai gagari Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ne iko ne akan komai ne iko ne akan kowa wannan na ga anan da mu take ta insha Allah ta'ala saboda kai mu shiga mas'alar gaba kuma ya zama sunna wal jama'a mutum